أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوني قوة تقوى watan sha'aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya yi da sha biyar ga watan uku shekara 2021 inda muke gabatar da darasi a daga wannan masallaci na abu ubuda bin jarra masallacin da ya fi shahara da masallacin malam hamis al-misri inda muke gabatar da karatu cikin littafin hukubatun minat tarif na babban malami shek usmanu hamis allah ka tsare mu allah ka tsare shi wannan Shi ne darasi na 44 wanda suke da littafi a hannunsu shafi in irin nawa 183 ne ko in irin nawa ne idan kuma ba irin nawa bane bugun ya saba to mutum zai duba daga kalman as-sahabi lugatan wasilahan daga nan ba za a yi nisa ba zai ga gurin mutane na Allah shi mana haƙuri, uzurrika ne kun ga ko akan nan wajen wata turka-turka ce ake a wani shafi to dole sai mun yi mudakala iya yadda za mu iya wajen ba sunan manzan Allah kariya a wannan shi inda muke gabatar da karatu cikin littafin hukumatun minin tare malam yake cewa wa ƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce la ta subbu a sahabi kakku zagi sahabbaina wa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa Allah lau anna ahadakum da a ce ɗayanku an faƙa misla uhudin zahaban zai ciyar da kwatankwacin dutsen udu da zinariya ma balaga mudda ahadin bai kai mudu ɗaya da suka bayar ba wala nasifahu ko rabin mudu muka faɗa muka ce wannan hadisi a kanadahu al-bukhari wato fi sahihi fadail sahaba babu qaulin nabi law kuntum muttakidan kalilan hadisi na 3673 maka ce menene dalili saboda falala ta sabika sabika kuma ba ƙarya ba ce addinin musulunci mun san cewa annabi shi kaɗai ya fara shi sai matarsa na kadija a cikin gida sai sayyidina abubakar a waje sai sayyidina ali sai irin su zaid bin harisa daga nan daga nan har musulunci ya kai shekara uku ana iya kirga maka adadin mutane nawa ne a cikin musulunci mun sar adda'a wata sirran da aka yi sai da annabi ya shekara uku a ɓoye ake da'awar babu damar a zo a kafa wa'azi kamar yadda muke haka ka zo ka buɗe masallaci ka tarewa mutane hanya wai kana da muhadara ko za ka yi wani gangami na taron addini wa ya baka dama shi a matsayinsa na ɗan dangi wanda aka haife shi a garin makka a nan ya taso amma saƙon sai dai in ni na yarda na aminta da kai kai abokina na in je gida sanda zan je gida in maka bayanin addini ma sai na dudduba na lalle ba mai jin mu sannan in zauna in maka bayanin ce to wani abu ne fa muhimmi ke tafa da ni fa kaji kaji kaji kaji wani daga nan in ya karɓa shi kenan wani yin bai karɓa ba ku samu matsala da shi kuma ya sake fitowa zai faɗa mutane ce to garin nan ba akwai matsala ne matsalan ya ce wani ya zo gida ya same shi da tallan wani addini shi ma fa bai gane addinin nan ba fa daga nan sai a fara fahimtar to ashe dama shi ma wani yana ciki ya zama tage haka fa aka yi shekara uku lokacin da kuma suke bin ɗaiɗaikun mutane suna musu wannan da'awar ba a ɗauka cewa abinda annabi ya fara na da'awa ba zai fi inda ya fi to sai da aka shekara uku ne daga nan Allah ya ce fasda bi ma tu'mar wa a'rid anil mushrikin innaka fi naqal mustahzi'in sannan manzon Allah ya fito ya ilanin da'awar wanda daga ƙarshe kun ga yadda aka yi hijira tun kafin a bar makka a tafi madina wasu dole suka bar makka suka tafi habasha suka je suka zauna saboda tsanani da takurawa garin makka da aka yi shi yasa muke faɗa muke cewa da yawa a wannan zamanin yanzu wasa'il ɗin da muke da shi na isar da saƙon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan damar a garin Makka da bai buƙatu na barin garin Makka ya tafi wani guri ba an takura addini neman shi ake neman mutanen sa ake haka fa ake shi yasa muka ce zaman da annabi a garin Makka har annabi ya batta shekara goma sha uku ba a taɓa samun munafiki ba saboda duk dalilin da zai sa a ji tsoron annabi a ɓoye masa wani abu a garin makka babu shi yasa duk surar da kaga Allah ya ambaci munafikai a cikin ta in ka cire suratul ankabut to a madina ta haka ba a makka dan Allah ya nuna maka cewa a makka babu matsalar munafikai shi yasa ba a buƙatar ma ai magana su dan babu su kawo kuma maganan munafikai cikin suratul ankabuti dan a nuna maka kuma rayuwar annabin ba za ta tsari a makka ba kaɗai zai bar makka ya tafi madina sannan a can kuma za a samu matsala tawa ta munafunci saboda can matsala ce ta an kafa gwamnati ba matsala ba ce ta annabi mai karantarwa ne kawai amma a nan babu gwamnati a hannun shi matsala ce ta shi malami ne mai karantarwa wannan dalilin ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku zagi sahabbai kuma sababin faro wannan matsalar fa matsala ce ta faru tsakanin abdurrahman bin afu da khalid bin wali sai ɗaya khalid bin wali ya faɗawa abdurrahman bin afu baƙaƙen maganganu to daga nan sai annabi ya sa doka idan mutum khalid ibn wali wanda annabi ya sa masa suna saifullahi zararren takobi na Allah ai mun faɗa a nan gurin muka ce menene hikimar da ya sa duk wata ma'araka da khalid ya shiga bai mutu ba tare da ya kutsa ma hatsarin da ya kamata ya mutu sai malamai suka ce hikimin wannan sunan da annabi ya same in aka kashe shi takobin Allah an kashe shi shi yasa ba zai yi ba a kashe shi duk wata rigima da zai keta wasu ya tsallake mata to in annabi zai faɗi haka akan irin su Khalid bin Walid bin Walid ya kalle shi ya ce kakku zagi sahabbaina tare da shi ma yana cikin wallazi nafsi biyadihi law anna law anna ahadakum anfaqa misla udin zahaban ma balaga mudadin wala rasihu ina kuma mutumin da ya taso yanzu a wannan zamanin ya zama shi kuma aikinsa shine zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka qur'ani ya riga ya gama gaddama da cewa allazina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman inda kai mutumin kirki ne to addu'a za ka yi gare su ka ce Allah ka gafarta mu ɗan uwanmu da suka riga mu zuwa lahira da imani wa qala ar-rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yud'a Anuhu za a kira annabi nuhu yawmal qiyamati rana alqiyama fa yaqulu sai Allah ya ce wa annabi nuhu idan aka kira shi sai ya ce labbaika wa sa'adika ya rab na amsa maka kuma arziki ya tabbata gare ka Allah wa yaqulu Allahu lahu sai Allah ya ce wa annabi hal ballagta ko ka isar da sakon Allah ya ce ina isar wa yuqalu li ummati sai a ce wa al'ummar annabi nuhu hal ballagakum shin annabi ya isan muku da sakon Allah wa yaquluna sai su ce min sai zama Naziru ɗin shine fa'ili sai aka ce ma a tana min nazirin wannan min ɗin sila ce ko za'ida lita'akidin nafi don su nuna maka kwata-kwata ko labarin wani annabi masu ba su taɓa ji ba ne hikiman kawo ma a tana min nazirin ba mu taɓa jin ɗuriyar wani mai wa'azi ba dama Allah ya ce wa kana insanu shi in jadala ɗan adam yana da mugun musu gardama gardama ce za ta sa a lahira in an zo sai ya ce bakin ya shiru da hannu da kafa su su ba da labarin mai faru fa yaqulu Allahu sai Allah ya ce annabu nuhu man ya shahadu laka waye zai maka shaida cewa ka isa annaka ballakta ka isar da saƙon Allah fa ƙulu sai ce um, Muhammadun wa ummatu annabi Muhammad da al'ummarsa tunda mun shaida ne cewa annabu nuhu ya isar da saƙon Allah inda ka sura nan a Qur'ani sukutun suratu nuh da ɗauki ba daɗin da aka yi da yadda aka ƙare. fa shahaduna li nuhi sai al'ummar annabi ta ba da shaida ga annabi nuhu qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace وذلك inda قول الله wa taala wannan shine lokacin da Allah yake cewa dalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al'ummar da tafi kowace al'umma wasat daka wasu na fassara shi da tsakiya kan kawo shi da ma'anan ismu tabdil kamar yadda Allah ya ce hafizu ala salawati sai ce was salatin bi usta da ka ba sallah ta tsakiya ba salatin afdal kamar yadda yake cewa fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati da kuma qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihuna to wasat nan al'ummar da tafi kowace al'umma sannan al'ummar annabi ta zama wasatiyya ne idan ka kalli addinin musulunci da kiristanci tana tsakiya ba ta tare da wannan ba ta tare da ba ta tare da wannan litakunu shuhada 'ala alin nasu, dan ku ba da shaida ga mutane wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ku kuma manzon Allah ya ba da shaida akan ku idan al'ummar annabi ta zo ta ba da shaida a gaban Allah ta bayar ku to wane ne ita kuma zai ba da shaida akan ta Allah ya karbi shaidarta Shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kuma annabin wane ne zai ba annabin shaida Allah ya yadda da sa, Allah ya gama sai ce waqafa billahi shahida nan magana ta kari to wani yanzu shi yana din cewa idan za a zo a bada wato wannan shaidar a wannan zamanin shi yana ciki ya cancanta kuma ya ba da shaida a gaban Allah cewa annabi nu ya isar da sakon Allah sannan annabi ya shaida a kansa amma mutanen da annabi ya rayu da su su ba cancanta ba kuma qalan nabi sallallahu alaihi wa sallama mufassiran hadhihi al-aya sannan annabi ya fassara wannan aya yace al-wasat shine al-adl shine al-adl wannan yazo akhrajahu al-bukhari fi sahih kitab at-tafsir باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا حديث ندبو هدو دألي هدو دتمانين دعينهم وتوبكوي وكذلك من الأمور التي دقتك الأمر وتي التي تدل وتتكنون على أدالة أصحاب النبي وتتكنون أكن آدلة صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم بشكل مجمل بشكل وان ديك دنقلل akwai wani littafi da na karanta a sahabatu kulluhum udulun bilastis na'in littafin bai wuce shafi 150 da wani abu ba malamin ya kawo shubuhohin duk malaman da suka yi istisna'i suka ciccire wasu sahabbai suka ce wanda wato wani abu ya tabbata gare su suka yi mara kyau ya ka wannan istisna'in duka da ya za shi ɗalibai yana da kyau su nemi wannan littafin ya kawo maganan da al'imamu bin al-qayyim yayi a cikin a miftahu Daurus sa'ada wajen ta'arifin adili domin abin da wasu suke kawa na ta'arifin adili su ɗabbaƙa shi to in aka ɗauki wannan to wataƙila in ba annabawa da ɗaiɗaikun mutanen kifi ba wanda zai sha amma ta'arifin da imamu bin ya kuma da yawa daga cikin malamai suka goya masa baya shine duk mutumin da yake da alhasanatu galabat ala sayyi'atihi adili ne kana da aikin kwarai yana da yawa yarin da aikin kamar kyau to adala ta tabbata shi kenan kawai ina ba ta an fahimta yanzu da Allah ya zo maganar saki da ya gama ba ya ce wa ashidu zawai adalin min minkum ba ka saki matar za ka dawo da ita wancan sharadin da aka sa adali su ya zama kada su ya zama kada su ya zama kada kafin ka nemo shi yanzu a cikin mutane wanda zai zo ya ba da shaida ka dawo matarka akwai aiki ko babu akwai aiki to shi ne sai malam yake cewa wa Amin da kuma shakali ga mambi ma kama bihi ahlul ilmi abinda ma abuta ilimi suka tsaye akan kansa min tamhisir riwayati na tantance ruwayoyi allati rawaha ashabun nabi wanda sahabban annabi suka ruwaito ta fama wajadu sahabiyan ba a taba samun wani sahabi ba kazaba kizbatan wahida ya yi karya-karya kwaɗe shi ta aka kawo ismul marra a nan wajen kizbatan sannan wahida karya kwaya ɗaya ala alal nabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi ma'a ma'a zuhurul bid'a fi akhir ahadis sahaba tare da bid'a ta bayyana ƙarshen sahabbai lam yakun sahabiyyan wahidun bi ulaika alqawmi abadan ba taɓa samun wani sahabi ba ya shiga cikin zugar wata bid'a da ta taso bayan annabi wa hada dalilin wannan dalili ne ala anna Allah astafahum Allah ya zabe su wa ikhtarahum ya gwangwaje su ne li suhbati nabiyyi dan su ayi bukantaka da annabinsa wannan shine dalili kuma na sha bada na ce ba a fara wa annabi ƙarya ba sai lokacin da waɗanda ba larabawa suka fara yawa a addinin musulunci bayan rasuwar annabi sannan aka fara wa annabi ƙarya na sha faɗa na ce akwai dalili guda hudu da yasa Allah ya aiko annabi cikin larabawa tun a farko sai ya zamanto casa'in cikin ɗari su ne sahabban daga baya ne Allah ya ce wa akari na min lamma yal aka samu mutanen farisa da wasu gurare ɗan kaɗan wanda suka shigo addinin musulunci annabi yana dare waɗanda ba laraba ba don me kamun balarabe duk kafin zuwan musulunci yana da makarimul akhlaqi zai yi kwana uku yana ciyar da kai ba zai tambaye ka daga ina kake ba ina za ka bi sai ran na hudu sannan ya tambaye ka ina za ka wannan ya sa koga da sahabbai suka yi hijira suka bar makka suka tafi madina sai karɓi bakuncin ga wajen mutanen madina sai zama yana da sauƙi saboda dama sun sama da ikramar daifi girmama bako abu na biyu kuma shine mutane ne da suke yaƙi akan abu mara dalili to ran da kuma abu mai dalili ya zo kuwa kaga wanda yake ka ganin ko mutum ne mara tsoro da yayi rashin ji ba harkar addini yake ba sai dawo ya kama harkar addini ai zaka ga saboda shi addini na samun kariya kuwa sannan da rigimar banza yake mara dalili yanzu za ka ga in wani abu ya taso na addini ne da tabbas in ya mutu akan shi ba a banza ya mutu ba wani abun na hatsari ne za ka ko kuke rike shi da baya amma shi bai hango hatsari to abu na biyu kenan abu na uku kuma Allah ya ba su kuwatu zakira kwakwalwa mai ƙarfi wajen haddace abu da rike abu tun a wancan lokacin shi yasa sai ya zama to ɗan kaɗan ne suka fi damuwa da rubutu ɗan wani sai ya faɗa maka kakansa na ɗari shi ne ɗan wane jikan wani jikan wani jikan wane ita lissafi mu kuma yanzu duk wanda ka faɗi kakansa na hudu zuwa na biyar shikenan eh na uku ko shikenan saboda suna alfahari da nasaba shi dan wane ne jikan wane ne jikan wane dan wane dan wane sai lissafa maka ya dangana shi an kai mutum ɗari duk ya rike nasaba sannan abu na hudu ba sa yin karya ga hadisi nan abu kari kitabu bada ilwahayi za ku ga abu safiyan tun bai musulunta ba lokacin da hinakal yake mai tambaya ai cewa ba don kada tarihi ya ruwaito na taɓa yin karya ba ya ce wallahi da namun zan Allah karya amma balarabe zai iya maka zina a lokacin zai iya kisan kai zai iya yin kaza amma abun kunya ne tarihi ya ruwaito ya taɓa yin karya ba sa yi to sai da annabi ya bar duniya waɗanda ba laraba ba suka fara shigowa addinin musulunci futuhatu buɗe garuruwa na musulunci ya fara yawa daga nan aka fara wa annabi karya to daga nan ne fa malamai suka fara shigo da ka'idoji ga yadda za a gane wannan magana annabi ya faɗe ta ko bai faɗa ba kuma akwai dalilan da suka tabbatar da maganar at-tasabbut dole in mutum ya kawo abu sai an tabbatar kafin a karba dan addini ba zai zama dinin wayo ba shi yasa ake cewa al-isnadu min ad-din walau lal isnadu qala man sha'a ma sha'a fil islam in ba dan isnadi ba to shine malam yake faɗa gashi nan a kafi qala abdullahi ibn mas'ud abdullahi ɗan mas'ud ya faɗa wanda irin wannan magana idan sahabi ya faɗe ta cikin abin da la majalilin ra'ayi fihi magana ce da ba za a iya sanin ta ba sai ta hanyar wahayi malamai suna ba ta hukumar raf haka za ku ga sun ce sahabi ya faɗa magana sai a ce wannan maganan marfu'i ce zuwa ga annabi ko da sahabin bai ce annabi ya ce ba me ya ce cewa inna allaha nazara fi qulubil ibadi Allah sai ya kalli zukatan bayi baki daya a waje da kalba muhammadin da qulubil ibadi sai ga zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce zuciyar da ta ta kowa alheri a duniya fastafahu li nafsihi sai Allah ya zaɓi annabi a kankin kanshi ta asahu bi risalati sai turo shi da manzanci kuma ba wanda ya sai ya musu cewa zuciyar annabi ba tafi kowace zuciya alheri ba dole duk mutumin kirki ya yadda da wannan shakka ma ka ce ba ka yadda zuciyar manzon Allah ta fi ta kowa alheri ba wannan didda ne fita daga addinin musulunci to summa nazara fi qulubil ibadi sannan Allah ya ƙara kallon zukatan bayi ba da kalbi Muhammadin bayan zuciyar annabi Muhammad wadda da qulubu ashabihi sai ga zuciyar sahabban annabi khairu qulubil ibad ita ce zuciyar da ta fata dukkan ragowan bayi waja'alahum wazara'a nabiyyi sai sanya su sune waziran wannan annabi yuqatiluna ala dini sai zaman to suna yaki ga akan addini da kadin da kaga addini gabas da yamma kudu da arewa a duniya to su suka yi aiki da tsawane kai addini ko ka ki ko ka so shi yasa ibnu al-qayyim ke cewa ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walaula humu makana fil ardi muslimun ba dan su bada ba wani mai musulunci a doron Ko waye kuwa wannan rawahul imam ahmad wa qala al-allamatu ahmad shakir isnaduhu sahih al-musnad bi tahqiq raqam 3600 wa qala al-muhaddith al-allama al-albani fi tafsir al-tahawi shafi na wato 480 yace hasanun mawqufun akhrajahu at-tayalisi wa ahmad wa ghayruhuma bi sanadin hasan وصحاه الحاكم وافقه الذهبي واشتهر على السنة مرفوعا وفي سنده كذاب والصحيح وقفه abin da ya tabbata shine makufi ne zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud tabbas ya faɗa haka wa huma mukarrajan fi dha'ifa al-Allamah al-Albani ya fitar da cikin silsilatu al-ahadith al-dha'ifa wannan shine abin da ya tabbata to kaga ba yadda za a yi kuwa ɗaya daga cikin waɗannan mutanen yana ba da shaida a wata maganar ma cewa man ara da an yi sunna fa sunna bi man kadimata. idan kana so za ka yi koyi to kai koyi da wanda suka mutu sai ce fa innal hayya mutum idan yana da rai yadda ka ga yana kan hanyar addini to la tu'manu alaihi alfitan ba a amince masa cewa ba zai fada fitina ba yanzu mutum nawa ne ka sani a unguwarku a garin ku? sun taso mutanen kirki suna rike da addini kafin su bar duniya Allah ya jarrabe su da lalacewa suka koma wani abu shine fa innal hayy la tu'manu alaihi to wa'anda suka mutun sai yace ulaika ashabu muhammad wayannan suni ɗaliban annabi muhammad sai yace kanu abdal hadhihi umma su suka fi kowa cikin wannan al'ummar abarraha quluban sun fi kowa zuciya mai biyayya ga Allah wa a'amatsaha ilman sun fi kowa ilimi mai zurfi me yasa ba za su fi kowa ilimi mai zurfi ba ka faɗi waye malamin ka su kuma su faɗi malamin da suka zauna suka yi karatu a gaban shi suka karbi ilimi talaki baki da baki shine annabi muhammad ka san duk koyar da za ka daga wani mai karatu saboda ya samu karatu ya yi karatu a gaban wani malami ko shehi ai bai kai wanda ya zauna ya yi karatu a gaban annabi muhammad ba shi yasa ya ce sun fi kowa ilimi mai zurfi sannan wa aƙallu ha kallufan. suna da ƙarancin ƙwaƙule-ƙwaƙule su a zamanin su abin da ya sa ga daga baya malamai suka ta rubuce-rubuce akan wasu masail littattafan aƙida na farko za ku ga malaman da suka rubutu isnadi kawai suke kawa haddasana fulanun haddasana fulanun da an je an tike sai sai ko annabi ya ce ko Allah ya ce shikenan ko da wancan zamanin ba su dauka cewa ba idan kana da imani in an ce Allah ya ce annabi ya ce sun ɗauka magana ta kare fa kalafa min ba'adihim bayan wancan mutanen kirkin sun biyo sai yan baya suka zo ya kai ta laukaniya laukana kaza laukana kaza wa laukana kaza labudda an yakuna kaza sai aka shigo da laukaniya cikin addini daga nan ne maganin amfani da hankali ya shigo addini ka faɗawa mutum abu ya ce sai wannan abin ya kamata ba a duba a gani ya saba wa hankali shine ce in ana maganar hankali yanzu satin da ya wuce ba mun faɗa ma muka ce Allah ya aiko manzan Allah gabaki ɗaya shekarunsa na manzanci 23 ne annabu nuhu kuma shekarun da yana wa'azi wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ne shekarunsa 50 ɗin kai kawai sun fi shekarun manzan Allah yawa wajen isar da annabta sun ma ɗinka na ƙarshen kawai ballantana a ɗauko 900 amma don ka gane ba da hankali ake gina addini ba amma wanda ya zo ya shekara 23 a duniya kuma Allah ya ga dama ya ci ya fi wanda ya shekara 950 daraja a wajen shi shi ne alfada zai ke ta ta'akkara ba a san wa huwa fadlan muqaddam annabi ya zo ƙarshe a wajen aiki amma a wajen daraja a wajen Allah shi ne na ɗaya da ana gina addini da hankali ne da wanda ya shekara 950 da mai shekara 23 ya kamata ya zama a gama. mai ɗari tara da musu ba za ka haɗa to daga nan sai maganan hankali ya shigo da aka sai ibn taymiya suka zo suka rubuta dar'u ta'arud al-aql wal naql wajen mai da martani akan abin da ya shafi kafa addini da hankali maimakon dalili shi yasa ahli sunna suke da ka'ida cewa da al-aql sahihu da an-naql sarihu la yata'aradan ba sa cin karo hankali lafiyayye nassi ingantacce Allah ya faɗa annabi ya faɗa ya tabbata ya inganta to ba sa cin karo ba sa tun karo in kaga an samu cin karo in ma dai nassi bai inganta ba idan ko nassi ya inganta aka ci karo to hankali ya samu matsala shi yasa suka ce waɗanda tawahumut ta'aru lokacin da ake tunanin cewa an samu cin karo da hankali da nasi kuma nasi ya inganta suka ce yi ƙaddamun naƙali alal akal dole a gabatar da nasi akan wa hankali don mai don hankali na samun matsala amma nasi in yi inganta daga Allah ko annabi ba ya samun wa ba ya samun matsala don Allah ya ce wa annabi kul in dalaltu fa inna ma adillu alami amma wa inihi tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi kenan dan adam bai iya samun shiriya kai wahayi daga wajen Allah ko haka ce ne hujja yankakkiya dan haka Allah sai ce wa ma kunna na hatta ba za mu yi maka azaba ba wai ba don kana da hankali ba a'a sai idan an aiko maka manzo da hankali hujja ce yankakkiya ga baki ɗaya da duk wanda Allah ya bashi hankali ko bai aiko masa annabi ba in aka je lahira sai ya masa azaba ashe ba shi bane hujja yankakkiya aiko manzannin ita ce hujjawa ita ce hujja yankakkiya sannan sai malam yace summa kadhalika sannan haka labudda min at-tanbihi dole ay tanbihi ala amrin muhimmin akan wani al'amari mai muhimmanci wa huwa shine annahu la yalzamu min al-adalati bai zama dole ba a ce wai ba za ka zama adali ba sai an samu al-ismatu ba za ka kuskure ba dole ay tanbihi akan wannan kuma yana da kyau ka san usul din na ahlus sunna akan sahabbai mu a aƙidar mu babu wani ma'asumi sai annabi muhammad duk wanda ka ɗauko cikin wannan al'ummar ka'inan man kana kuwaye yana iya yin daidai yana iya yin kuskure to menene a ka'idar mu in ka koma wancan littafin da na faɗa as-sahabatu kulluhum udulun bil istisna'in ajiyar ina karanta littafin ya kawo ka'ida guda goma sha ɗaya da ahli sunna suke ta'amuli da ita akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dole sai ka na da usulun kulli da usulun juz'i in matsala ta faru zuwa ga usulun juz'i kamar da shi zuwa ga usulun kulli duk abin da wani zai faɗa akan sahabban annabi bai fita daga ɗayan biyu ko zai mutu ƙarya abin da bai faru bai ci ya faru don ya ɓata sahabu ko kuma ya faru amma ya masa mummunan fassarar da ba haka matsalar take ɗauka ba bai fita daga ɗayan haka to idan wani ya kawo wani abu ya ce sahabi wani ya yi kara kaga abu na farko idan bai tabbata ba kaga bamu da matsala da wannan abu ku? idan ku ya tabbata fassara da ya sai mu duba mu gani idan abin yana da wajahi mai kyau sai a bashi wajahi mai kyau in ya tabbata sahabin ya kuskure sai a neman masawa gafaran Allah dan dama saboda za su yi abubuwan kadibu qur'ani ayyuku kusan guda goma Allah yana cewa fa'alam annahu la ilaha illallah sai ce wastaghfir li dhanbika sai ce walil mu'minina mu'minan da aka ke neman musu gafara mazan su da matan su ne ko kai ne ko wanda yake tare da su wanda yake tare da su ne kuwa fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta fazzan ghaliz alqalbi lam faddu fa'fu anhum wastaghfir lahum ولو أنهم إبلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما shi yasa ai kaga kissa ta tabuka abin da ya faru kenan dan Allah bai so a tashi ku ba sai ce laqad taballahu ala annabi sai ce wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu isa'atil usra annabi yana yin laifi ne amma mai ginin hikiman da Allah ya tayi sai ce laqad taballahu ala annabi Allah ya karɓi tuba akan annabi kowa ya san cewa bai laifi kuma shi bai laifin ba shi yasa wasu ma za ka ga wajen inna fatahna laka fatahan mubina da ya da laka Allah ma taqaddama min min zambika sai sai dan Allah ya gafarta maka laifin da ba ka yi ba kuma ba za ka yi ba nan gaba amma Allah sai ya ce لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه dan ka gane idan tubar annabi ba za ta taɓa ba to bai kamata ta sabai ta taɓa ba bai kamata ba to shi ne ma abin da malam yake magana da haka in yana da wajahi mai kyau sai a ba abin fuska wajahi mai kyau bisa ga walaula istami'tumuhu wannan almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim min khaira in ya tabbata sahabin yi kuskure dama abinda Allah ya ce maka ya ƙulu na rabba na gafin lana wal ikhwani nan da zina sabakuna lil iman wala ta da alfi ƙulubu na jillan lil zina amanu rabba na inda ka ra'ufar sannan maka ce duk sahabin da ka ɗauko idan ka ɗauko shi ka faɗa mana in ka ce ya yi kaza ya yi kaza ya kaza za ka ga ana iya lissafa abin da mara kyau duk wannan kuma ka ce to lissafa mana me mai kyau za ka ga ba zai iya ba a ka'idar kuma Allah fa Allah ce man ja'a bil hasanati falahu Shi shine mafi karanci amma wa man ja'a min kaga shi a kaga yana din a mukabilin sa a kwaya nawa amma hasana daga ɗaya zuwa nawa goma to daga nan wallahu za'ifu Allah yana ninninkawa ma ga wanda ya ga dama sama da haka to sai ka ga sahabi yana da hasanatu da yawa wanda kowace hasana karkashin karanci akwai abu guda goma ko sama da haka to mugun mutum sai jina kallon wa hasana kuma ga qur'ani ya ce innal hasanati yuzhibna sai ba goyi sai kamar kaman kwayan yashi ne kwaya ɗaya akan fangalalen dutse babba shine alherin sahabu to mutumin da yake zuciya shi akwai rashin lafiya sai bi hango mai wannan fangalalen dutsen sai wannan wa wannan ita ce mu'amalar da 'yan shiya suke wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce nahanu mu wa in kunna na kula ko da mu ala sunna muke faɗa bi adalata a sahabin nabi cewa sahabban annaba adalai ne walakin nana la na kula bi ismatihim ba ma faɗa mu ce kuma asumai ne ba su an kuskure sai ya ce fahim basharun su mutane wa ne nabi sallallahu alaihi صلى الله عليه ya ce. kullu bin adam khata'un duk dan adam yana kuskure Fahimmin min auladi adam suna cikin ƴaƴan annabi adam khata'una yukhti'una wa yusibuna suna yin kuskure sannan suna yin daidai wa in kanat aqta'uhum magmuratan da yake kusa kuransu abin nutsarwa ne fi buhuri hasanatihim a cikin tekun aikin su mai kyau radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa ardahum Allah ka yadda da su Allah ka tsara musu yadda kuma wannan shi ne ƙalar imamul magribi abu umar bin abdulbarri ya ce ajima a ahalul haƙƙi ma'abuta sanin gaskiya sun yi ijima'i An law lam yarid min Allah wa rasulihi fihim shay'un in a ce wani abu bai zo daga Allah ko annabi ba min ma zakarna cikin abin da muka faɗa ko a'a kamar na yi tsallake ne yace qala al-imam imam al-maghrib abu umar bin abdul bar yace ajma'a ahlul haqqi min al-muslimina ma abuta gaskiya sun ijma'i musulmai wa hum sai yace ahlus sunnati wal jama'a ahlus sunnati wal jama'a ala annahum kulluhum udul akan cewa duk sahabban manzon Allah adilai wannan kalmar ita ce wannan mulhidin ya dauko sai yake cewa wai wannan duk inda ka ganta a littafi to asali si yazidi ne mutanen sham suka ba da kuɗi aka saka ta a littafi as-sahabatu kulluhum udul sai gashi baban su ya rubuta a littattafan shi yana cewa as-sahabatu kulluhum udul khiyara yana cewa sahabban annabi dukkan su adalai ne kuma zababbu ma sai gashi shehu abdullahi wanda ya rubuta a littattafan shi sai gashi shehu usman ya rubuta a littattafan shi abinda suka ki ba mu amsa har yanzu babansa waye ba shi kuɗi ya rubuta waye ba shi abdullahi kuɗi da shehu usmanu suka rubuta har yanzu ba ansa yanzu nan wannan ba miftahu tafsir bane kawo nan ka gani ma akwai inda ya rubuta ya as-sahaba dukkan su adilai ne shehu abdullahi gondo balaraban mutanen yin ba akwai inda ya faɗa a wannan littafin ya sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su adilai ne sannan wannan maganan ya kawo ta cikin asam'iyya asam'iyya kuma yana da alaƙa da babin aqida ka gan shi nan Fasa'irar sahabi baqil umma wa haqqan li anbiya al isma wa addil sahaba wan nisaa afdaluha afdaluha al wal azraa kaga sai ce wa addil sahaba wan nisaa ka dauka duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasallama ainihin wato adilai ne in ji shi to shi ne wannan maganan da yake faɗa yake cewa kuɗi aka bayar aka ainihin wato rubuta to shine mai sharhi anan ce wa yajibu alal insani kadhalika an ya'taqida adalata jami'i sahabahu hum alladhina rawu ra'aw an sallallahu wa amanu bihi wa nasaruhu wa azzaruhu واتبعوا النور الذي أنزل معه ويجب الكف أما شجر بينهم wanda baitin da shi abdullahi gundu ya faɗa ne yake fassarawa a nan mai shi abdullahi gwanda yake ne shi yasa za ku samu su shi abdullahi gwanda suna karfin akar su kuma suna wa wani bangare amma saboda yaudara sai su ce wai suna yin kadiriya ba abin da ya hada su da kadiriya sai dai kadiriya ta yaudara kawai Allah madaukakin sarki ya samu lafiya wanda ya zo cikin alisiya a mujallari ne ya shafi na takwas sannan qala al-imam al-mashriq al yake faɗa ala annahu law lam yarid min Allah wa rasulihi fihim shay'un inda a ce wani abu bai zo daga Allah ko annabi ba mimma da karnahu cikin abin da muka faɗa yake ya adilla allati zakaraha ya kawo dalilai a littafin sa wallati tadullu ala adalati sahaba wanda take nuni akan cewa sahabbai adalai ne yanzu wanda suke bibiyar karatunmu sun fahimci me ake nufi da adalcin sahabbai kowane sahabi ka daga daga cikin sahabban annabi yana da alhassanadu wanda galabat alami shi kenan adala ta tabbata shine yake cewa la'aujabar alhalu da hali ya tabbata allafi kanu alaiha wadda suke kanta min alhijirati wal jihadi na hijira da jihadi da suke yi ba Allah da suka gama addu'a ba ya fasta da fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minku min dakarin akunsa wallazina hajaru wa ukhrijū min diyārihim wa ūdū fī sabīlī wa qatalū wa qutilū la ukaffiranna anhum sayyi'ātihim wallahi sai na sai da Allah ya rantsuwa wallahi saboda sun wannan aikin wan nusrati da taimakon addini wa bazlil mulhadi da bayar da ransu wal amwali da dukiyarsu wa qatl al aba da kashi ainihin wato iyayensu ka dura ka gaifa ta yadda baban da ya haife shi su fito su gaba da gaba saboda addini mutum ya yadda ya saba da kowa na shi wal aulad da yaya Ɗa yana iya fitowa ya gaba da gaba uba yana iya fitowa ya gaba da gaba da ɗansa saboda addini wal Hati da yin abin da ya dace fiddini a cikin addini wa imani da karfin imanin da suke da shi wal yaqini da yaqini al qata yanke wannan yana nuni ala a akan cewa waɗannan mutanen adalai ne wal itiqad ala nazahatihim da kuma kudirta cewa suna da tsarki wa annahum kuma su ɗannan afdalul min al mu'addilina wal muzakkina wato su ne mafifita akan duk wasu masu adalantarwa ko masu tsarkaka allazi ne ya ji'una min ba'adihim abadal abidina wanda za su zo bayan su har abada duk wani mutum da zai daga wani ya ce mutumin kirki ne to akwai bambanci fa tsakanin wanda Allah ne ya daga shi ya ce mutumin kirki ne dan wannan ko baka karba ba Allah ba zai canza ba yanzu da Allah da ya tashi ba sai dai ce huwa allazi arsala rasulahu ba bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahina sai ce Muhammadu rasulullah to ko ka karba ko baka karba ba abin ba zai canza ba yana nan to labarin da biyo wallazina ma'ahu ashiddahu alal mi rahama'u bainahum khabar ne tarahum ruk'an sujjadar, wannan aikin su na zahiri Allah yake faɗa yaftaguna fadlan min Allah wa ridwana aikin su na boye wanda zuciyar ta kunsa Allah yake faɗa tunda Allah ne ya bada labarin kirkin su ko ka karba ko baka karba abin yana nan a gurin Allah ba zai canza ba Kuma ba za ka gane haka ba sai an je lahira tun daga nan duniya kuma Allah zai ma uku ba tunda kana kallo duk wannan Allah ya jarrabe shi da wannan aqida kaga na farko ya sa bakakin kaya bakin kaya masana kimiyya sun ce ko da rana ya fi kowane kaya daukar zafi haka ne in dare yayi sauro ya biyo ka ko shi ne yana ɗaukar zafi da jibgar jikinka a nan duniya sunanin har yanzu imaninsu bai ƙarfi ba su fara yankar jikinsu ba amma na can ƙasashen waje da imaninsu irin imanin ɗan shi a ya karfi eh, ai za ka ga hawuta suna shiga hawuta suna shiga wannan maganan ya yi ta cikin alkifaya fi ilimin ruwa a shafi na 96 wa ƙalibin hajjar الأسقلاني اتفق أهل السنة على أن الجميع أن الجميع أهل السنة وقال أقوي سابان ديك أوت ودن سنة بس سابان ديك ودن سنة لا لا لا نعتبر به بما دام da shi ke sa kada ka damu in ka ji dan shi a ya faɗa abu a wajen sunna dama akwai sabani tsakanin sunna da wa da shi'a musulmi ala anna ashaban nabi akan cewa sahabban annabi kulluhum udulun duk a aina tsallake ku ala anna aljami'a udulun dukkan sun adalai ne walam yukhalif fi zalika illa shuzuzun min almubtadi'a ba wanda ya saba wannan sai wasu yan bid'a da suka fita daban suka kiyarda da wannan wannan maganan ya yata cikin al-isaba a mujalladin shafi na 17 وقال ابن حجر وقد نقل العراقي والجويني وابن السلاء وابن كثير وغيرهم إجماع المسلمين سنة التوجه وإنما لمن إجماع المسلمين على أن أصحاب النبي كلهم أدول جدا سأجلين وأن ياذو يتي انظر تفصيل ذلك في كتاب صحابة رسول الله في الكتاب والسنة الباب الرابع مبحث العدالة متن زي قوانا تسيع الفصل الثاني فصل نبي من فعنا في عدالة الصحابة سواعي waye suka cikin adalcin sahabbai al-mabahas al-awwal ma za yi da ta'inuna me masu suka suke nufi fi ashabin nabi muhammad a cikin sahabban annabi muhammad yumkinuna an nuqsim at-ta'inina zai yi mu raba masu suka sahabbai fi ashabi muhammad ila ismin zuwa gida biyu al-qism Da awwal na farko man ya ta'anu fihim li shubhatin akwai wanda zai soke sahabi saboda wasu shubaha da ya amka Ina kwanan nan wani ina mai bayani a hankali a hankali yace wallahi da bayanin da yake ji akan muawiya in ba dan da yake jin bayani yanzu daga guri na ba kawai shi in fa ana maganar muawiya sahabi ne kawai ji da yake to koma dai sahabin ne shi ya dauka mugu ne a cikin sahabba ya ce wallahi shi kallon da yake kenan saboda ko ji a kun ga a shafin sarki zaki da muna program ba wani dan kogo ya shigo ba eh wani ɗan kogo ya shigo yana maganin cewa a fassara min inda alfiyatul bagiya ta zo da ma'anan ishihadi saboda na mai tambaya mai ma'anan al-Baqi take nufi a qur'ani mai ma'anan al-Baqi take nufi saboda haka matsala irin wannan idan sahabi daga cikin sabon annabi mabiyi ne kawai bai yi mulki ba bai yi khalifancinsa matsalarsa tana da bambanci da sahabin da shi sahabi ne na annabi kuma ya hau kujerar mulki saboda matsalar shugabanci in kana kan mulki ba ka yabawa ba a iya maka saboda in annabi da kansa zai raba abu wani ya kalle shi ya ce masa ya rasulullah i'dil fa innaka lam ta'dil kai adalci ba kai adalci ba wannan rabon ba dan Allah akai ba faman alladhi la yuttahamuhu ba'da ma tuhima rabbuna wa nabiyuna wane ne wanda ba za a tuhumce su ba bayan wasu ma suna da tuhuma akan Allah da annabi waye ya kuta daga tuhuma don tuhuma ba ta da dalili sai a watsar da ita sai a watsar da ita don haka sai yake cewa a waƙa'at lahum mimma zakarnahu salihun wanda ta auku gare su abinda maka ambata a gaba wa bi sababi tablisu ulama isu saboda sababin jirkitawar miyagun malami alaihim gare su sun aminta da wasu suna masa kallon malami sai suka ji sun faɗa mummunan abu akan wani sahabi dole abin ya masa tasiri kaga yanzu sun faɗa ne cikin shubha ne alƙismu sani game da na bada misali na ce kafin mu a wa'annan shekarun da aka ga da dama da yawa daga cikin mutanenmu sun saki jiki sun yi bilibin sun yadda cewa ayyazi da ɗari bisa ɗari shi ya kashe husaini ba haka ba ne sai da ta kai matsalar nan kowa na jin tsoron tattaunawa ta saboda abin da ke cikin littattafan sunna sai da muka fito muka fara magana muka ce ƙarya ne ba haka matsalar take ba domin kowace matsalar farko tana buƙatar al'isbatu sun malisti shi yasa suke cewa sabbin arshaka sun mankush sai ka tabbatar da dalilin ka tukunna sannan kake gina hukunci a kan shi in dalilan da aka zo aka gina hukunci a kansu rusassun dalilai ne dalilin ma ya yi hukuncin ma ya rubuta babu dalili da aka maka faɗa maka ce akwai mutanen da yake sun yi ruwaya kuma makaryata ne kuma sun shiga cikin harkar tarihi kuma ya ma tarihi tasiri amma ba kowa ya sani ba mun karanta a nan akwai lutsi bin yahaya abu mitin ko akwai saifi bin umar akwai al'imamul waƙili akwai al'imamul kalbi wanda har a cikin littattafan tafsirin ma za ka ji ana cewa ƙarar kalbi kalbi ɗin nan kuma kana koma wajen malama zai sai maka mataruki in yi faɗi magana ba a kan amma ga maganganun sana suna cikin littattafai to babban matsalar mafi yawanci duk wanda suke ɗauko matsalar tarihi daga tarihin tsabari suke ɗaukowa shi kuma imamu tsabari abin da ya ce haƙƙin shi ne ya faɗa maka in ya samo abu ga inda ya samo shi kai ka je ka bincika ya tabbata ko bai tabbata ba shi ya gama to bai san Allah zai kawo wani zamani ba wanda in ka ce haddasa na fulano ka ce to a tsaya a yi bayani fulano ɗin nan shi ne wane wane an haife shi a guri kada ya yi karatu a guri kada malamin shi kada ne mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki wanda zai takar maka labarta lokaci gari. wannan haddasa na haddasa na ɗin a tsallake shi mu tafi can me aka ce a can to da wannan haddasa haddasana din mutane ba bukatar suke so su jima su kuma a malaman hadisi shi sa Imam al-Bukhari kafin ya rubuta littafin na Sahih al-Bukhari sai da ya fara rubutu akan littafin sa na ar-rijal at-tarikh wajen mujalladi 10 sai ya dawo rubuta littafin al na Bukhari dan ya faɗa maka kowane rawi da kaga ya saka hadisinsa a cikin Bukhari to ka koma cikin littafinsa za ka san matsayinsa a can haɗin to wasu sun ɗauka haka kawai aka tashi aka fara abin nan to shi ne al'isimin sanin ismi na biyu man ya tsano na fihim a kowane za suna sukan sahabbai la'annahum naqalatu hadha ad-din ba suka fada ba a'a yana kin sahabbai ne dan sun hidimta wa addini naqalatul qur'ani wa sunna su suka kawo mana Alƙur'ani da sunna domin yanzu da annabi ya ce sallu kamar aiki muni ne ainihin a cikinmu babu wanda ya ga annabi dole yanzu idan za a gina ya annabi ya yi sallah dole sai dai mu dogara ne da abin da wanda ya yi sallah a bayan annabi annabin shi ne limami shi kuma yana wa annabi ya tsago daga sallah ya ce sami allahu liman hamidahu shi kuma ya ce mai sannan gashi shi kuma ya ce sallu kamar aiki muni wa dole ga akwai wasaɗa tsakaninmu akwai wanda sun ga yadda ya sallam su za su nakalto abin zuwa gare mu ga yadda annabin yawa ya yi sallam to fa'iza lam na bi na tsalatin ƙur'ani wa sunna in ya zamanto wanda suka kawo alƙur'ani da sunna ba mu amince musu ba fa bittali abin da zai biya lan na bi ma na ba za mu amince wa abin da suka kawo ma lintimali annahum zadu fihi saboda zai iya ɗaukar wanda ya kawo maka mun baka da aminci to ta ya ƙara ko ya rage ko kuwa yanzu mutum ne amintacce a mu'amalar kuwa ya sani in an ba da saƙo ta jiriba an gwaggwada shi an gani in an ce je ka kai mu wani yadda aka ba shi ya kai haka zai je kai da abin da ya zo ya kawo maka ya ce an ce a kawo maka za ka ga baka damu saboda ka tabbatar abin da aka ba shi ne aka ce ya kawo ma ya kawo amma mutumin da baka da aminci da shi an ce kai mu wani sako ya tsakura an ce kai mu wani ya yi mai a kai ma an aka ce ya kawo maka to an fa saka ka cikin matsala ba kana ganin ya ko ka ya kawo ko dai kai ma ya tsakuri naka to wataƙila in kana da yadda za ka yi ka sa ka ya ka yi mai ka bincika kana iya cewa eh na ga sako ana saka da alheri amma fa za ne to ganin za ka ji wanda ya ba zai ce oh kaza ya kawo ba wallahi ba haka na bashi ba ga abin da na bashi wannan yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa ka gani ka ba mutum miliyan ɗaya ka je ce dai kai motsa sai ya raba ta sai dai ya kai dubu ɗari biyar sai dubu ɗari biyar ta ta hanya eh? wani ya kira ne ya ce min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce me ya faru ya ce min an ba wasu shinkafa su kawo min to daga inda aka ba su shinkafan kafin su kawo sai shinkafa sai ta biya sai ta zama gero <laughs> ya karama kalla alkiyama ta yi kusa na ce mai faru ne ce to akar makalla an ba mutane shinkafa su kawo mu an buga mun waya an ci gasa nan zuwa kuma ni shinkafa aka ce su kawo suna zuwa sai na gajero na ce su aka aka suka ce wasu ma ba sani ba wai wallahi daga can ne kafin su ƙara sunan shinkafa ta biya ta zama gero ka gani to kaga au na kaso ko sun rage wa zalika li adami adalatihim saboda wannan an samu rashin adalarsu wa hada huwa al-khatar al-haqiqi wannan shine hatsari na haqiqa la'anna al-muhanniha da mu abinda zai tabbata na karshe shi ya ta'anu fi dinillah shine suka ga addinin Allah li adami thiqati bin naqalati saboda wanda suka dakalto addinin suka kawo ba mu da aminci da su ko to wannan akwai waɗanda kuma shi'in shi'a suna sukan sahabbai ne ta wannan nahiyar su ba dan shubuha ba sai dan kiyayya da aka cusa musu ta sahabban addini kuma su manyan da suka kafa abin wannan shine babban dalili domin lokacin da sahabbai ba shi yasa zaka ga shi Abdullahi gondi yana faɗa ba eh رجال الله أنصار الرسول jirga الدرقام ثم هم شبوله هم قطعوا رؤوس الكفر قطعا بأسياف تقول لها وصول har yaje inda yake maganan cewa mansuru remin bisa zaka ga yana kaza kaza kaza kaza dan a lokacin suna da karfin da duk kafirin da suka dumfari gwamnatin shi a duniya suka ce sai ta kai kasa sai ta kai Khalid bin Walid haka yake daukar takarda da yace a rubuta sako a aika masu super na duniya ya ce aslim taslim ce arne ka musulunta ka kubuta gane nan zuwa wa illa in ku ji ita ka bi hibbu na alal mota kamar ta hibbu na alal hayat zan zo maka da mutanen da su sun shirya mutuwa akan addinin su kamar yadda kai cikin shirin karayi eh? ko da wasa ba ga Amerikan nan ba ba ga su tanan nan ba wata ƙasa cikin kasashen musulmi wani ya ganganci ya aika masa da sakon ya ce wa amerika to ke musulinta gane nan zuwa an ba haka ba za ki ɗanɗana kuɗe za ka gawa ya ɗanɗana kuɗe ta sanda suka fahimta addinin musulunci yana da irin wannan ƙarfin an taɓa bugawa da sarkin ƙasar farisa a wannan lokacin da bala'i bala'i ai ƙasar farisa lokacin sai na umarni ne aka je aka wargaza ta kafin sai na umar a tarihin kasar farisa ba a taɓa cinta da yaƙi ba sai da sai na umar kamar yadda shi abdullahi wanda zai faɗa maka garin gwarawa garin gwarawa ƙasashen gwarawan da suke da alaƙa da yankin kaduna da nijar nan ba a taɓa cin gwari da yaƙi ba kafin shi abdullahi sai su muhammad bello ne suka zo suka ci gwarawa da yaƙi shi yasa yake cewa ya ahala gwari alamma ya fukun katsina ya ku mutanen gwarawa labarin abin da ya faru da katsinawa bai zo muku ba da muka buga da su da yadda aka kare sai ce wal jaru ya sama kuma kada halla bil jari ai makoci yana jin abin da ya sauka ga makocin shi na bala'i to wannan ne da yasa da aka yi bala'i ya gudu ya tafi kasar sin yace sarkin kasar sin ya taimaka masa da sojoji sahabban annabi sun sun kwace masa kasa yace barin tambaye ka ka san dama ba a yaƙi da mutum salin tura tsallaken asiri ka gano adadinsu da ƙarfinsu da yadda za ka shiga me ka yanzu na labarinsu ya ce eto eh, gaskiya shi abu ɗaya kawai ya riƙe a kansu wallahi ya gane cewa mutanen nan ba sa jin tsoron mutuwa da gaske suke ya ce to kai mai haɗa kan rikici da wanda ka gane bai jin tsoron mutuwa ya ce ai ma ba zan iya gaba da gaba da mutanen da in suka kalli gingime man dutse suka ce sai sun tumɓuke shi daga inda yake ba sai sun tumɓuke shi to wanda ya sa aka farawa addinin musulunci da sisa cewa bara a shigo da wasu mutane cikin addinin ba don addinin ba don su warga zame yau ku kalla abin da ke faruwa a waƙi a duna duk inda ake so a karya addini to za ku ga da 'yan shiya ake amfani wajen karya addini ba ka ake ba haka ake kuma ka jira nan ka ba za ka gani a ƙasan nan duk abin da za a yi na wargaza addinin musulunci a najeriya billahi ladi sai kaga wanda za a yi amfani da su wajen wargaza addini to sai an yi amfani da su to shine kala abu zur'a abu zur'a yace kamar yadda cikin tarihi dimash ibn asakir a mujalladi na tara shafi na 141 arrazi fi kalimatin a cikin kalmomin da law kuttat bima'iz zahabi da za a rubuta ta da ruwan zinari lakana kasiran da yana da yawa lama kana kasiran da bai kasance ba abin ya yawa ya ce idan ra'aitar rajul in kaga wani mutum ya ta'anu fi a sahabin rasulullah yana sukan sahabban annabi ya ce fa'alam annahu zindiku to ka sani wallahi zindiki ne ya bayyana musulunci ne a bakinsa amma a zuciyarsa akwai ƙin musuluncin wa zalika anna alqur'ana indana haqqun kowa ya san qur'ani a gurin musulmi gaskiya ne was sunnatu indana haqqun kuma sunnar annabi a gurin mu gaskiya ne wa inna ma naqala lana alqur'ana was sunan wanda suka nakalto mana alqur'ani da sunna ashabu muhammadin sallallahu su ne sahabban annabi wa haula yuriduna an suna so su yi jarhi su rauni ga waɗannan shaidar da muke da su li yubtil kitab wa sunna da sabata alqur'ani da sunna shi ne ce wal jarhu bihim aula kuma su waɗanda za su yi jarhin sahabban su suka fi cancanta a yi musu jarhu sai ce wa humun zanadiqatu kuma su zindiƙe ne wannan shine abin da yake faruwa to za mu ji cewa abu na gaba za ku ga gashi nan almubahasu sani bincike na biyu firƙoƙin da suka yi suka ga sa'adancin sahabbai ga sanan ya kawo su guda hudu akwai shi'a akwai kawari akwai nawasib akwai mu'tazila su ne yana magana akan magana da da fidal galin goyi cewa za ku ji duk dalilan da yan shi'a suke kafa wajen zagin sahabbai su ne dalilan da nawasib da kawari suke kafa wajen zagin ahlul bait su ma Allah ta'ala ya sa mu dace ana nuna cewa lokaci yayi mutane su yi hakuri mun rike da yawa yau wani uzuri ne ya hana mu zuwa karatun da wuri bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu asalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ramadan yana karatuwa ku